عليهما من دهلا tushabbihi ka kamanta bi kafin da ke cikin harufan jara shi ke ana kawo shi don tashbi kamanta wani abu da abu kamar masalar duniya kama'in wabe hatta alilu qadi una to qadi una kuma akan nusa hatta alilu ta alili bi hada ita akan kawo ta tana gwada illa kama a hasin kama a hasan Allah nan ta alili ka kyautata don Allah ya kyautata ko waskurullah waskuruhu kama hadaku wato don shiryar wadda yi wa za'idan waran wawarar kuma kihu ya tuzgo za'idan shi na ƙari da taukidin don ƙarfafa kamar laisa ka mislihi shay'u laisa mislahu shay'u tatil kafu kihu na zuwa lit tajbihi don kamanta kasiran da yawa zo wata don tajbihi shi ya yawa ka ka kamar cewa ka zaidun kal asali zaidu kamar zaki shi wa qattati kuma takan zo litta alili don illantawa ka qaulihi ta'ala waskuruhu kama hadahu wai li hidayatihi iyyahu dan shiryar wadda yau wata ti kefu takan zo za'ida tana ƙari littauki don ƙarfafa waje ilamin an sanya daga ciki ƙaunuhu ala cewa Allah laisa ka mislihi an ka kehu nan don takidin wa ma ma zida fi yana daga cikin inda an ka ƙara kehu kaulu zancen ruba da yace lawahiqul aqra biha kalmi kalmar kakko ya ce lawafiƙu masu ɗankwarari masu riskuwat al'aƙarar kuyaku wai kuɓinsu ya ɗankwari ya suke juna فيها كل كالمقا في حل مقابل أو يعتبر تبت موسى أو أو تيتش كالمقا من كيف تجبيهي زيادة نيكو بتجبيه بيتنا لواحق الأقراب فيها كالمقا wai abin da لواحق lawahiqul aqrab su masu riskakken ko yabo ne ko su ya halma kako tsawohi haya ya tabbata ba sai ke ya so kare ai fi halma kako ai addu wa ma hakahu al-fara'u da abinda fara'u ya shika yau annahu qila li ba'al al-arabi an taba ce ma wani balarabi kaifa tasna'una al-aqd ya kuka yin chaku fa qala ce ka hayyina wai hayyina sai kara ke ziyada zattabshi muka yi da sauki wasu umila an aikatar da kehu kuma izman tana suna khaliqu waka za haka nan an wa'ala da ala sukan zo suna suna ba harufa ɗaya suke ko ina ba akwai inda aka aikatar da su suna min ajali za saboda haka nan ma min min da halatta shiga alaihi ba da su don haka min ka shiga alaihi su min harhen hablata ba ta shiga sai ga suna to tunda tana shiga ga ala da an ke nan sunaye na inda min ta shige su shi ne ce istumilatil kahu an aikatar da kahu ilman tana suna amma kalilan kaɗan ta hin kamar cewan mawaki a huna wala yanha yi shaɗi a tsadin yazhabu fi hizzatu tuwal fatalu a tantahuna kuna hannuwa falan yana haza wisha dadin babu abin da zai hana ma'abuci ketare iyaka kaɗa kamar suka wai a addan shuka wanda a azzaitu mai kama a ce aidin walfatal da bandeji ya sabu hihi ka a cikin wai ma'abuci ketare iyaka babu abin da zai hana shi illa a yi mai rauni wanda mai da kyalle ka bace a ciki to ce aka da'ani wai a da'anu na ke hunan matsayin suna take walkahu ke hunan izinin marhu'un suna ne marhu'i alal fa'iliyati akan fa'iliya ita an fa'ilin yanha a da'anu suka lan yanha zawi shadadin ba zai hana ma abuci ke tarbiya wal amilu fiha amilin da ya aiki ciki yanha don shi ahili ne wa abin da kaddare lan yana hazawi shadadin mislu dai ba abinda zai hana ma'abuci ketar iyaka kamar suka wasu umilat an aikatar da alawa an ismaini suna sunaye biyu inda duhulu min alaihim a lokacin da min ta shige su fata kuno ala sai ala ta zanda ma'ana fauka <coughs> gare ta in min ta shige wa an an ita ko ta zanda ma'anar janibu in min ya shige ta wa minhu yana daga ciki qauluhu cewa mawaki gada min alaihi ba da mata mazan uha tasiluwa an kailin bisa za a mujhili ga dattawa gari min alaihi bisa gare shi cewa min alaihi wai min fauki nan ala aikin fauka ta yi tawaye gari min alaihi bisa gare ba da matan mazan uha bayan wata ta cika tasillu tana sauti wa an kailin daga bai bizi za a da a can riza wuri ne jihalin wurin jahilta inda babu alamomin da aka gano wuri wanda a fako shi an nijihal ai ga dan min fauke shi aka ce min alai hmm, yanzu kenan ala suna na zai shiga harshen hamla jami'an alai da cewa ta yi walaƙad arani min hidari da min an yamini taratan wa amami walaƙad arani ina ganin kaina dari ri'atan ni ne target din rimahi ga masu abinda an target zobe na da aka ajiyewa a ce a halba kibiya ta ciki ne wanda ya iya na zan hakan ga masu min an yamini gehen dama na yanzu an suna ta don shigan mini min an yami wato min janibi yami yanzu ana da ma'anar janibi taratan wani latto ma suna hito min dama wa amami suna hito min gaba an min janibi yami